wata al'umma a duniya a yadda ke ta ci gaba a kotun yanzu wacce za ga gabatar ta tarihi kowace al'umma wannan bai gazi nazari kan cewa wannan al'umma musulma ce ko kafara wannan al'umma tana da manhaji na rayuwa mai kyau ko mummuna amma za ka samu tagiri ne akan wani tarihi wani common history ta gina a kansa ɗauki alal misali mutanen ƙasar sin china da ainihin mutanen ƙasashen amerika da makamantansu waɗanda yanzu ake ganin su sun kai matuƙa wajen ci gaba a kimiyya da fasaha da ƙarfin tattalin arziki ko ƙarfin siyasa al'ummomi ne wanda suke da tarihi al'ummomi ne wanda suka gina rayuwarsu akan tarihin da suke da su saɓanin abu a ƙasashen irin namu wanda kawai haɗaka ce ta munafunci da turawa suka haɗa mu kamar yadda wani tsohon ɗan kishin ƙasa yake faɗa cewa is a geographical mistake bal mu muna cewa ne ma is a geographical hypocrisy munafunci ne na haɗa wato wani yanki kawai ma'ana munan arewacin najeriya da aka zo aka haɗa mu da kudancin najeriya a shekara ta 1914 wannan munafurci ne kawai ba mu da wata alaka da su ta tarihi ko alaka da su ta kamantakekeniya ta addini ko tattali ko yanayin ƙasa ko irin ginin al'umma ko irin tunaninmu komai namu daban amma turan ingila saboda munafunci suka haɗa suka jama suka ce nan duka sunanta Najeriya suka ba mu take guda suka ba mu tuta guda suka ba mu constitution guda suka ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shi sa ake ta samun conflict of interest ake ta samun rigingimu kullum kowa yana ganin an cuta kowa yana ganin cewa cutar shi aka kamar gida ne a ce gidan haya kuma shi kenan da mai gidan ya mutu sai a ce to 'yan hayan sa raba gadon gidan da haka babu wani mi'iyar da za a bi cewa wane shi ke da kaso kaza wane shi ke da kaso kaza don babu a rubuce a cikin addini kamata ya da kowa ya tashi ba magada gidan to me kuma a raban sai aka ce to a cigaba da hakuri a zauna a haka ka daga nada waye shugaban gidan za a fara samun matsala kowa zai ga an cuta haka muke da su yanzu yadda anan muke jin cewa an danne mu an hana mu yin musulunci suna sa ido akan na ruwan mutumin yan sharar da za a yi a zamfara ko kano ina ruwan shi da mukamin da za a naɗa wani vice sansala a zaria ko a sokoto ina ruwan mutumin enugu ko port yadda muke ganin sa cutar da mu haka haka ba suke ganin kuma cutar da su cewa mun takura musu muna cewa sai an yi shari'a mun takura musu muna tsotsan mai mun zama parasite kaga irin wannan zama ko mata ce kuka haɗa aure da taka aure ya daɗi sai mene sai rabuwa kowa ya tafi abin shi kawai kowa ya je nemi wanda suka zama compatible more compatible wanda za su fi zama daidai wa daida to wannan ƙasa mu da za a ji shawara kawai a haƙura kowa ya tafi abin shi mu daina tunanin wayan ba mai ba za mu rayu ba sudan ba ga tana an raba ba an raba sudan dama kuma yana kudanci ne irin namu na nan na hannun kafirai kuma har yanzu sudan ta arewa tana nan a raye da musulmai a ciki kuma muna an ce ma muna da mamba ba an ce ba ya tabbata muna da mai a sakkwato da maiduguri da wurare da dama man da ake takama da shi babu mamaki ma nan gaba zai zama ba shine arziki ba duniya in fact yanzu ba shi ne arziki ba duniya yanzu basira ta ilimi ita ce arzikin duniya china man ne da su ba su da mai kuma in yawa ne ba su fi kowa yawa a duniya ba amma je da suke moran yawan saboda yawan su is productive kowa na yin abin da za a kawo a takaice abin da muke so musanta shi shine a aikace cewa kasashen da duk ba su da tarihi to ba sa iya ci gaba yanzu iran saboda sa da tarihi da ɗaya na civilization sa suke ci gaba ba saboda su yan shi'a ba ne america saboda sa tarihi da ɗaɗɗe sa suke ci gaba ba saboda su turawa bane china haka haka india haka duk kasar da ka kaji ta ci gaba a ainihin wato tattalinta da civilization ɗinta amma mu ba zai yiwu ba saboda babu haɗin kan da za a yi haka kowa in ya hau ƙoƙari yake wura shi da 'yan jama'arsa ko da su ne kaɗan ko da su ne ba a su ko da arzikin ba daga ɓangaren su yake ba baya tunanin cewa wannan ƙasar duka ta mu ce bari a gyara ta kaga amma a irin wannan kasashen duk wanda ya hau ya san cewa kasar duka ta su ci in ta gyaru ta shafi kowa in ta ɓaci ta shafi kowa muku yanzu kowa gani yake inda ta ɓaci in ba ta kawo kan shi ba ruwan shi duk abin da yake faruwa yanzu a maiduguri da yobe babu ruwan wani wani ma ji yake ƙarya ne cewa ƙarya ne babu wani boko haram duk ƙarya ne wani haka yake faɗa duk bala'in da aka dinga yi da yan ogoni da yan abin nan yan apenefere a lagos da yan oduduwa people's To yan wane ne duka wanda yake inda ba rikici ake babu ruwan shi wannan daga cikin bala'in da turawa suka sa mutane bayan shata iyakokin kasashe yanzu ana kashe musulmi a central african countries central african eh, republic amma mu musulmin nan ba ma ji a jikinmu an kashe wani musulmi yanzu a nigeria na nigeria baya ji a jikin shi saboda kawai zai ce ai ba nigeria ba kasar su bane wannan shata iyaka da suka yi tun da suka je suka yi wannan bali national conference suka raba kasashe suka sa musu tutoci da map map ba karamin sharri bane yanzu baka saka fita kana musulmi ka tafi wata kasa ta musulmai dan kai musulmi bane sai da visa ko da aikin hajji zaka je Saudiya ko zaka shiga Nijar, ko zaka shiga Chadi ko ina ne akwai musulmai wanda asali kalmar shahada kai sai ta zama ita ce amincinka ka na shiga ko ina ko baka saka shiga ba za a ce me ba kasar ku bace duk tawayenka kuma da karfin ka da iya kawo ayyuka ta banza ce sai kai wannan visa ya kai ya za a iyakance maka iya kwanakin da za ka yi da iya abin da ya halasta ka yi a ƙasa kuma za ka shiga kana jin cewa kai nan ba ba ƙasa ku ba kuma musulmai ne yan wanka Ka kaga bala'in kenan Allah shi rashe mu to a takaice ya ce ya yi muƙaddima ne game da cewa babu al'umma da ta iya zama al'umma da ta ci gaba ba tare da ta da tarihi ba ba tare da kuma tana kalatan tarihin nata tana gini akan kan shi wa ummatun mithlu ummatul islam to al'umma kuma irin al'umman nan ta musulunci aula min gairi ha zalika ta fi kowace al'umma cancanta haka a cikin dukkan al'ummomi al'ummar musulunci ta fi kowace cancanta ta zama cewa ita ce al'umma take gina al'amarinta akan tarihinta saboda mene lima yahmiluhu tarihu min amjadin wa butulatin wa intisaratin yasghuru indahu tarihu ayi ummatin min al'ummin ukhra saboda abin da ke cikin tarihin al'ummar musulmai min amjadin na ainihin gwarzantaka wa butulatin da ainihin wato halayen butula shine halayen mazakuta da, da, jajircewa wanti saratin da cin nasara a abokan gaba ya tsoro inda hu tarihu ayi ummatin min al'ummar ukhra wanda tarihin da wata al'umma zai zama dan kankani dan karami dan jariri dan tatsitsi a gaban tarihin musulunci ma'ana dukkanin al'ummomi maɗaukatun daga yunan da farisa da ainihin rumawa da turawa waɗannan na zamani da dukkanin al'ummin da aka yi duk wata al'umma in aka gwada tarihinta da na musulunci sai an tarar nata ɗan ƙarami ne babban kallo bane saboda abin da ke cikin musulunci na jarunta da jajircewa da cin nasara musamman ka ɗauko yadda musuluncin ya fara mutum ɗaya maraya wanda ba wanda yake kallon shi a matsayin babban mutum shi ya fara wa'azin musulunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi wannan mawaki ne mahaukaci ne aljani ne ya taba shi me yake nufi a ina ya ko wannan karatun wanda suka fara imani da shi talakawa ne da bayi da mata da yara wanda su ne wato wato abin nan ciko a cikin mutane ba su ne asalin al'umma ba amma waɗannan ƙananan mutane da ake gani ƙanana da waɗannan talakawa da waɗannan bayi da waɗannan mata su ne suka fara hauhawa suna hauhawa har suka zama al'ummar da ta gagari duk wani mai ji cewa ya isa mutanen makka da ake ganin cewa sun fi ƙarfin kowa a jahiliya saboda fin ƙarfin kowa da suka yi suna zalunci suna cuta suna mugunta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka ya zo su kowa ya gudu kafin nan aka yi yaƙoƙi za mu zo mai su. aka yi badar aka yi uhudu aka yi ahazab aka yi hawazin aka yi tabuka aka yi wane ne kullum manzo Allah sallallahu alaihi ƙara nasara yake in fact su da kansu larabawa musamman mutanen makka da suka je wata al'umma daban suka ji labarin yadda ake tsoron manzo Allah sallallahu alaihi suka ce laqad azuma amr ibn abi kafsha al'amarin dan gidan abu kafsha fa ya azama ya khafu barul asfar suka ce turawa na tsoron shi haka al'amarin musulunci ya girmama zamanin na abakar za mu zo mu ji irin yadda musulunci ya kara faɗaɗa haka zamanin umar haka zamanin na ali haka zamanin na Usman, haka lokacin dole banu umayya haka abbasiya haka har yanzu musulunci ya gama ko'ina a duniya duk da adawa da ainihin wato 'yan kazagin kafirai da su kansu kafirai da ƙoƙarin rusa shi da aka dinga yi kullun zamani a kashe a yanka a yi sharri a yi ƙarya a birkita gaskiya amma ya kawo yanzu kaga babu wata al'ummar ta samu irin wannan sumut ɗin irin wannan jajircewa bayan ana mata hari ta gaba ta baya yanzu ka duba ka ga a cikin gidan musulunci yana da makiya imma wanda suka fito karara suna na kiyayensu da shi da sunan musulmai da kuma su ko kuma waɗanda suke ganin wai suna musulunci ne alhalin a tsantsar gaskiya suna barna ne duk waɗannan suna ƙara ƙoƙarin lalata musulunci banda abokan gaba na baya na waje amma kullum musulunci ƙara haɓaka yake ƙara shiga inda ba a san da shi ba yake yanzu ƙashen turawa da ake ganin sun fi kowa zaƙewa wajen ƙin addini da ƙoƙarin biyewa duniya babu kuma inda musulunci yake yaɗuwa irin ƙasashensu yanzu a ingila bai fi wata biyu ba ƙasar ingila ta ba da doka cewa ta yi ainihin ta yi yadda da ƙa'idojin watin tattali na musulunci kuma za a saka ta a cikin ka'idar rayuwar mutanen burtaniya ma'ana a cikin consulate ɗin burtaniya cewa duk wani wanda yake son ya yi tijara ko tsarin banki ko kasuwanci irin na musulunci gwamnati ta yi da wannan ta yi recognizing din shi kwanan na aka yi wannan a ingila wannan ne sunan shi brown ko brown yake ko yellow na cameroon shi ya fito ya wannan sanarwa shugaban kasa ingila prime minister ingila to kuma a america inda ana mamakin ma yaya ake musulunci yake yaduwa wannan duk da irin sharrin da suke mishi kaga wannan al'amari ne kawai na Allah kenan ka bi tarihin musulunci na shekara fiye da 1500 babu wata al'umma ta kai al'umma musulunci tarihi mai kyau to kenan irin wannan al'umma ta fi kowace al'umma cancanta tsaya ta kalli tarihinta ta kalli yaya aka yi waɗancan na farkon suka ci gaba ta kalli wani matsaloli ne aka samu a cikin al'ummomin musulunci da suka biyo baya sannan ta gina ya ya kamata rayu a yanzu ya ya kamata kuma ta yi shiri ma nan gaba in Allah ya kaita shine sai ke cewa walakin fi dhilli dha'fi ummatina ce, amma a yanzu mun same mu a cikin rauni cikin al'umma fi waƙata al a yanzu da yake magana bima kasabat aidi na'iya wanda kuma raunin ya zo ne sakamakon laifukan da su musulmai suka yi ta yi musulmai ne suka rabu da musulunci suka koma suka kama duniya shine Allah ya sanya su a cikin wannan kaskancin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa cikin hadisi ingantacce cewa musulmai ba za su gushe ba suna aikata alfasha da abin ki sai Allah ya sanya musu kaskancin da ba su fita ba daga kai daga cikin kaskancin sai sun koma sun ba abin da Allah ya ce su to shine yanzu da muka samu a duk duniya ba larabawan ba ba asiyawan ba ba 'yan afirkan ba ba duk wata kuma al'umma ta musulunci ba ƙalla ma ta ji da ummatan islamiyyatan muhafira sai ka zama 'yan kaɗan ne musulmai a matsayinsu na community a anguwa ko a gari ko a ƙasa suka zama suna kiyaye da ƙa'idojin musulunci sai ka samu duk barna da su ake yanzu barna da ake a ƙasar nan ba ka iya wanke musulmai daga ita sawa'un barna ce a matakin hukumomi da gwamnatoci da shugabanni ko barna ce a matakin malamai da ainihin manyan gari ko barna ce a matakin 'yan kasuwa ko barna ce a matakin malaman makaranta da ɗalibai duk wata barna da ake yi satan kudin al'umma satan jarabawa yankan kai tsafi bori bokanci ƙarya cin amana zina da sauran nauyin fasikanci da kafirci da maguzanci aka samu musulmi sa da hannu dumu-dumu ciki ma'ana musulmi sa da hotel suna da karuwai akwai karuwai musulmai akwai 'yan daudu musulmai akwai fasikai shugabanni musulmai akwai fasikai malamai musulmai akwai kowane nau'in barna da musulmi ke yi ba za ka yi wanke musulmai daga wannan ba haka kuma yadda yake a najeriya nan watakila haka yake a nijar watakila haka yake a ƙasashe na larabawa da sauransu da haka allah ya sanya mu cikin wannan kaskancin muka wayi gari arna sun yi galaba a kanmu muka wayi gari har za ka je wani wuri da kake tsoron ma a gane kai musulmi ne akwai yanzu inda zaka shiga kasan nan sai ka dinga kaffa kaffa da shigarka saboda ka gane kai musulmi ne kuma an gane kai musulmi ne kana cikin hadari rayuwa kana cikin hadari za a gaya ma bakan magana za a yi attacking ɗinka za a yi kai wa rayuwa farmaki da ko ba haka muke ba me yasa saboda abinda mutanen mu suke ya kamata kowa ya gyara a matakin kanshi da iyalan shi da inda yake shugabanci ko inda yake rayuwa lallai sai mun gyara sannan Allah zai gyara mana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa wasu al'umma abinda suke cike sun canza da kansu ma'ana ba za mu tsaya kawai mai folding arms din mu rike hannaye kawai muna cewa to shugabanni ne Allah ya sa ga sunan na banza Allah ya tsine musu albarka mu din na kwarai ne ba na kwarai bane mu sa shugabanni suka zama na banza ai ba wannan good luck din kafiri shi kane na banza a cikin shugabanninmu ba akwai shugabannin masu sunayen musulmai 'ya'ya da jikoki kakanni ta taba kunne iyaye da kakanni duka musulmai amma kuma su ma abinda suke na zalunci bai gaza abinda kafaran suke kuma daga cikinmu aka zaɓo su ko aka ce an zaɓe su ko aka murɗe aka ba su ko aka ɗauka aka naɗa su kuma suka suka wani wannan abubuwa da aka ashe mu haka muke yanzu wani koli ma aka naɗa shi na juma'a ko shugaban anguwa ko mai anguwa ko kansila ko ciyama, sai ya yi cuta ƙananan makamai kenan to me yasa yake zargin an da mutum gwamna ba zai cuta ba kai ma da aka ɗaka kankani kai cuta kai wani komonta aka ɗashi aji sai ya cuta in aka haɗa kuɗi aka ce za ka wani malami zai ba da sata an san jarabawa sai ya kale a ciki cuta ta cuta kenan ko ba ka bane aka haɗa ka class rep aka ce lecturer ya ce a ba da ɗari biyu zai kowa zai ci aka ba da ɗari biyu mutum saba'in an san yawan kudin sai ka je ka ce mai mutum su ne suka ba da sauran ba su ba ka cire kudin mutum goma kaga zalunci a cikin zalunci Allah shirye shi mu a takaice me sa muka samu kanmu a cikin bala'i shine bima kasabat aidi abna bima kasabat aidi abna'iha musulmi suna cikin kaskanci ne saboda aikin da a hannayen 'ya'yan wannan al'umma suka aikata sallatallahu alaina sai Allah ya ɗaukaka a kanmu wadda ta magadan wato birai wal khanazir magadan ainihin aladai su ne yahudu yahuda su suka rike da komai a duniya wa abada tagut masu bauta wa tagut wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mala yace babu karfi babu dabara sai ga Allah madaukaki mai girma ma'ana shi ma al'amarin ya bai san ma mafita ba shi ma kenan hmm. sai kawo wata waka yana tamasuli da ita wakan ainihin malam abu tsayib al-mutanabi yake cewa man yahun yaskulil hawanu alayhi mali jurhin bi magitin ilamu man yahun duk wanda ya wulakanta yaskulil hawanu alayhi to daukan wulakanci a gun da sauki mali jurhin bi magitin ilamu yadda kasancewa dai wato ciwo da za a ji wa mamaci ba zai mishi zafi ba in ka je ka yanka jikin gawa ba ta zafi ba saboda ta riga ta wulakanta ba ta da rai da ka ta yi ɗaukan wulakancin da diye aka yi mata ma'ana duk mutumin da yake ya riga ya wulakanta shine zai iya ansan wulakanci almajiri mai bara saboda ya riga ya da cewa shi wulakantacce ne shi za a ɗauko abincin da yara suka ci suka zagwalgwala a bashi da kashi ba zai dinga cewa ko ɗan da gwadago iya ko saura ne amma za ka fito da wani abincin da gwadago ne kaga wani dan gayu da ya ci gayu ka ce mashi bismillah ba zai ci ba saboda bai yadda wulakanci ba ma'ana yana nuna cewa ne mu musulmai da muka riga muka wulakanta kanmu shi sa muke an san wulakanci a musulman farko ba su wulakanta kansu da aka ba su su wulakanci ba wannan waka ya ce ka duba littafin ainihin diwanu abin tsayibin mutanabbi shine a ciki ya ɗauko wannan waka allah ya shirya shi a Kulu, malam doktor ainihin wato Usman ibn Muhammad al-Khamis yace ina cewa fi dhilli hadha dhaf a cikin wannan raunin da muke ciki la budda min al-audati li tarihi ummatin al-majid al-mushrik babu makawa dole mu koma ga tarihin wannan al'umma ta mu ta musulmai al-majid wanda yake mai daraja al-mushrik wanda yake mai haske kai yashula alaina ta'ammula zatina don mu iya samun sauƙin yadda za mu tsaya mu karanci kawunanmu wal ibsara min haurina, mu tsaya mu dubi inda muke wata lammusul huɗa li mustaqbalina mu kuma nemo meye matakin future ɗinmu gabanmu wa haza la yatimmu illa bi ruju'ina wannan ba zai yi ba sai in mun koma wata dabburina mun tsaya mun karanta dalla dalla li na sahih ingantaccen tarihinmu wala shi a gaira sahi kar mu karanta komai sai tarihi mu ingantacce ma'ana yanzu muna so mu koma kan turban mu ta gaskiya to abin da ya kamata mu sai mu fara kallon ina tarihin mu yake yaya magabatan mu sa annabi da sabai suka yi sun samu kansa a cikin raunin da ya fi wanda muke ciki yaya suka yi suka fito daga wannan raunin da aka sai mun tsaya mun kalli tarihin mu ingantaccen tarihin al'ummarmu babu komai sai ingantacce ba za mu tsaya muna kallon tarihi ta hanyar karanta algasu wasami mai kyau da mummuna ba ko cakuɗa gaskiya da ƙarya ba ko ɗauko ƙisoshi irin wanda za ka ji ana bayarwa da sunan washe tarihin musulmai in kana zuwa gun maulidi da san da ake ɗariƙa ko ba a tuwo ba ana maguzanci inda ka je ka ji ana maulidi za ka je ƙisoshi ne irin na gizo da ƙoƙi da tatsuniya irin ta magana jari da ruwan bagaja ita ce ake bayarwa da sunan tarihin musulunci ka ji tsoho ya ta kwarkwashe yana tarihi malam kamar ana yin alfu laila wa laila ko ana yin labaran da na yanzu to ba wannan tarihin ba tarihi ingantacce tatacce kuma ba karantawa kawai ba a kokarin ayi analysis menene abin da ya ba musulman farko daraja ya ba su ɗaukaka tare cewa an fi su yawa an fi su makami an fi su ƙarfin sarauta ya suke suka tsira sannan sai mu tsaya sai mu applying wannan ƙa'idojin rayuwar ta su akan yanzu da muke rayuwa da kuma haka za mu yi ƙoƙari mai ainihin wato mai rasin mai ainihin mai ainihin planning ma future din ina fata mun gane abin da yake fada wannan darasin malam jama'a da yake fada suna da matukar muhimmanci mu tsaya mu kalle su akan duka rayuwar da muke ala musawal afrad wala musawal mustami at level of individual kowa ya tsaya kalla yaya ina ne matsalar da kai ta rayuwa to ya za ka fita daga ita shine ka koma kalli yadda musulman farko suka fita daga matsalolinsu sannan matsayinmu na al'umma mu ƙara kallon matsar da muke ciki ya za mu fita daga matsal da muke ciki sai mu ƙara ainihin ɗaukowa ma'ana yanzu matsal da muke ciki current situation shine muna muna fuskantar irin zamanin da annabi ya samu kanshi lokacin ahzab cewa taron dangi na makiya sun yi kan ga 'yan shi'a ga 'yan ɗariƙa ga gwamnatocin azalumai ga turawa ga 'yan boko haram ga 'yan jari hujja ga sunan dai makiya ga musulunci iri-iri na ciki da na waje to haka aka yi manzo Allah irin wannan taron dangin yayin manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam sai mu da mu kalli yayi wace irin jajircewa yayi tun farko sai mun sawa kanmu taurin rai tukunna da jajircewa saboda haka manzo Allah yi ka je karanta kissar za mu zo mu bita a a kudi da yake a takaice take kisan ahzab lokacin da kafirai suka tare na duka duniya suka ce a zo a murkushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi alliance tunda dai wannan ya zama mana common enemy al'adu al'am kowa na jin haushin shi yahudawa na jin haushin shi mutanen maka na jin haushin shi rumawa na jin haushin shi wani na jin haushin shi da haka a zo a tare a murkushe shi da mutanen shi kowa kuma ya kuma ya ci gaba da irin addinin da yake da irin gargajiyar da yake suka taru huzaifa ta dan yaman yana ba da labari yake cewa gaba ɗaya cikin mu ya ruwa ce amma manzo Allah sallallahu alaihi a daren da za a gamu da su gobe sallah ma ya dinga yaro shi kwana yana sallah da asuba ta yi tunda da kudu kuma manzo Allah ya tara sai musu hudu ba yayi jawabi yayi jawabi yace waye zai je cikin kafiran nan ya je ya binciko mini halin da suke ciki na mishi alƙawarin Allah zai bashi aljanna duka jaruman da kake ji ana labari a cikin musulunci ina jin a wajen Hamza ne kawai babu an riga an kashe shi amma Aliyu na nan Khalid dan Walid yana nan ya musulunta lokacin abin nan su ikrimatu dan abi jahal suna nan ok shi bai musulunta ba a lokacin su ainihin abu ubai da abin jarara suna nan duka suna nan Wasu ya ce amma ya kowa shiru yi. maza Allah ya ƙara mai ta wannan tayin fa tayin aljanna kowa ya ƙara yin shi har su uku in fa mutane sun fi damuwa da aje a ci gaba da haƙa ramin nan yadda kafirai ba su iya kawo mana ba su iya isowa gare mu ba aje kawai dai a haƙa rami mu koma cikin mu jira amma suna ganin wannan kafarin sun fi ƙarfin mu manzo Allah ya dinga biya tabawa yana cewa waye wannan sai mutum ya shiru sannan sai ya ce wane ne manzo cikin duhu ba manzo Allah ya taba ya ce waye wannan ya ce wane ne har yazo kai ya ce ya ce ce waye wannan ya ce Huzaifa ne ya ƙara ka fada ya ce Huzaifa su dan Yaman ne ya ce tunda za annabi ya faɗa kawai ciki na ya rude kawai <laughs> ce ya manzo Allah Huzaifa ta dan Yaman ne ya ce tashi tashi kai za a aika manzo Allah ya ce mishi ka je ka shiga cikin su ka leka ka ga abin da suke yace kuma kar ka dauki wani mataki na komai sai ka zo ka ga mu shi na haka na miki biyayya to kaga dole mu samu wannan laisa din na biyayya ga shugabanni bayan mu samu jajircewa haka Uzaifa ya tashi ya shiga cikin wannan dubban kafara yace wallahi na je na ga Abu Sufyana gashi kawai da zan cire mashi na kawai in taba mai a daidai kahon wuyan shi ta baya yace mutuwa zai ko shurawa ba zai ba ya ce gashi yana jin ɗumi a gaban wuta ga target mai kyau ga ni da kibiya mai kyau ce amma yana ta annabi ya ce kan na ya ɗauki wani mataki sai na zo na gami ce na je na shiga cikinsu na zauna sai da ya wuni ya kwana a cikinsu ba a san shi ɗalake a sigi ba ne. har lokacin da iskan nan ta taso abu suwani ya ce kai jama'a kun tuna fa muhammad na ba da labarin cewa adawa fa da iska aka halaka su kafiri ma na hujja da ƙwarani a lokacin ya ce ku tashi mu tafi bagarin nan wannan yakin ba zai yi ba suka fara tattara kayan suna guduwa sannan sai ya ce jama'a kowa ya duba ya ga ya san na kusa da shi ya ce sai ne sauri na ce ma na kusa da ni kai ne wane ya riga shi magana ke ya ce ni ne wanda wani ce to shi ke sai da suka waɗi sannan ya baro wajen to haka sabai suka irin wanda jajircewa fa ma'ana gashi yana jin cewa kamar yaje za a kashe shi ya ce babu irin wahalar da ban shiga ba da bala'in da ban gani ba amma haka na je na shiga sa na kwana na wuni na kwana na wuni sannan na dawo kenan yanzu idan shugaban musulmai ya ce je ka yi kaza to kai ta yin kaza nan sai da aka ce ka bari idan a masallacin da aka ce kai ne mai kiran sallah to kar a taba samun kada ba baka kira sallah nan ba in ba wani dalili da yake karbe a shari'a ba idan aka ɗaka aka ce kai ne malamin islamiyya a nan limama an goyon ɗaka malamin islamiyya na matan aure to daga nan haka mutu ya kamata ka saboda kanta da mata auren kar ka sake ka daina sai da aka ce ka daina aka sabai suke Abdullahi dan Umar da manzo Allah ya ce mishi madalla da wannan saurayi Abdullahi dan Umar sai dai baya kiyamul layli ce tun daga ran da ya fara kiyamul layli har ya mutu bai fasa ba saboda aikin da annabi ya bashi kenan amma mu nan ka duba ga yadda aka ce kaza bayan kwana ɗaya biyu sai mutane su koma su gaba da yin abu yanzu tun yaushe malamai suke wa'azi jama'a misali ana cewa jama'a ku tsoron Allah an an je makabarta jama'a ku dinga kashe waya a masallaci jama'a ku dinga kashe waya yanda daga shigowar waya a Najeriya na ta fi shekara goma ya ko tun zamanin Obasanjo 1999 ko 2001 shekara wajen goma sha biyu shekara dozin guda amma yanzu musu yi su yi wannan tarbiyyar yanzu nan ma za ka yi waya wani ta yi rinkin haka an jana'iza aiki za ta yi rinkin very simple abu fa kullum aka je kuma sai an nanata in ka samu masallaci na yan gayu ma in an tara sallah za ga an manna cewa please switch off your handset masallacin yan gayu haka za gani duk a garuruwa limamin ma ya tsaya sai ya ce jama'a please switch off your handset amma a tare kabara za ka tara ringin wani ma za ka ji wani kiɗa ne mai ban haushi saboda ba mu da tarbiyya to ya muke tsammanin mu ci nasara abubuwa kenan to kaga sai mun yi extracting din wannan lesson din daga cikin rayuwar sahabbai yaya suka yi a wannan gwagwarmaya nan kuma mu dinga shawarwari da junanmu misali ya ya kamata mu ƙullo wa kaza a lokacin ai an ba da labarin an haƙa wannan ainihin ramu ramun sahabban ba su da ilimin haƙa shi amma da maza Allah ya kira kwamitin shi na ainihin general general din shi da 'yan shawarar shi executive council ya ce jama'a mai shawara ga kafare dai suna fuskantar ga shi ba mu da yawa ba mu da shirya za mu sai aka samu wani gwarzo shine salman al-faris ya ce to mu a garinmu in irin haka ya zo ga abin da muke haka aka je aka fito da makamai aka zo aka fara tona ramuka aka fara tona ramuka ana cikin tona ramun aka ga dutse aka dinga sara ya kisa ruwa da manzo Allah ya zo aka bashi gatari da ya daga ya sara gatarin ya tsalle a wurin da aka bai kare bai ce an nuna mun cewa mun ci farisa ma'ana ba ta waɗannan arna yake ba ma yanzu kananan arna ta wasu arna yake na can gaba sai muna ba gaske cewa kai kaji da Allah mu da aka ritsa mu anan yana magana wasu farisa to kaga nan ma sai mun zama da confidence akan shugabannin mu kenan ya zama da confidence akan su cewa eh za su iya mu daina losing confidence akan su dan muka yada wani shugaba in ya faɗa abu ko da a lokacin mu bayyanta ba mu bar shi mu bar shi a gwada abin maza ce kaji ba abin da yake cewa kaji wai mu ne mu iya kaza yaushe mu iya yanzu misali a ce a masallacin nan sai mu ce to muna so masallacin nan za za a haɗa gidauniya za a yi makaranta a angon nan ta musamman an duba an gaba wata makaranta ta anguwa misali ko za a gina wani rijiya ko wani aikin shan magani wanda zai ce kaji da Allah ta da duk masallacin ma wasu ma ba su da sana'a wasu ma an kore su daga aiki jejiya ko a kullum ya ya kore malamin jami'a ban misali da yan express ne ba shi za su iya wannan ku ba kuna da wani asusu ba to kaga daga nan ya kare zuciyar mutane wannan da shirin za a iya ka karya mai zuciya so duk wannan muna kokarin ne mu fitar da ma'ana abin da yake nufi cewa sai mun kokari mun kalli tarihin mu ba karantawa kawai ba muna analysis muna ainihin extracting menene alfan da zamu ci daga ciki ko muna putting din shi into application innahu lan yafliha akhir hadhihi al-umma ila bima aflaha bihi awwaluha karshen wannan al'umma ba ta ci nasara ba sai ta bi irin abinda na farkon da suka bi suka ci nasara Allah madauki sarki ya shirya da Shi ne sai malaye ya ci gaba da cewa walau a ma'annan nazara fi tarihina da za mu tsaya mu kalli tarihin al'ummar da kyau na anna asna al-hikabi bayadan hiya al-hikbatu allati ashaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa asabu za mu ga cewa mafi haske daga cikin zamunan tarihin shine zamanin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu shi da sahabbansa kamar yadda ya faɗa da kanshi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yace mafi alherin zamunna shine zamanin da nake rayu a ciki waɗannan zamunna da annabi ya a makka da madina shine mafi alherin zamani daga nan kuma sai zamanin da ke biye da shi daga nan kuma zamanin da ke biye da shi to haka dai haka dai ana ƙara baya alheri na raguwa har aka yi zaman da babu alheri ko miskalin zarratu wannan kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa haka wa ma yantu qalil hawa haka kuma har mafiya kiyayya da shi daga cikin kafaran duniya sun yadda ba a taɓa wata al'umma wacce ta zama ta samu daraja irin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ta ɗaukaka lokaci guda ba cikin shekarun da ba su kai talatin ba cikin shekaru ashirin da wani abu manzo Allah ya faɗa al'umma al'umma ta zama abun koyi abun kallo ga dukkan wanda ke kan tarihin duniya sawa'un musulmi ne shi ko kafiri daga wannan zamani shine mafi alherin zamunna ga inda soke lamba ta uku ya ce alhukubu aw ko dai karanta da ka yi makafin dhamma ko kuma huqbu kai maqafun ɗauri. al-muddatu tawilatu min ad-dahr shine zamani mai tsawo cikin rayuwa wal hikbatu in kuma ka ce al-hikba kai ma ha'un kasara kai ma ba'un fata al-hikbatu da don mata da ta'un ta ainihin ta'anisi almuddatu shine zamani la waqata laha wanda ba a iyakance ba aw sanatu wasu kuma sun ce shekara guda undur lisan al-arabi in ka san ƙarin bayani game da wannan kalma da ma'anarta ka karanta littafin kamus din nan na al arab na al-imam ibn manzur al-ifriqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ainihin hamsin da uku cikin entry na haƙa ba asan a cikin kamus akwai entries ma'ana inda kalmomin suke farawa akan sa shi a larabci da a mai da kalmar ta zama sulasi dinta harafinta uku na asali asalin harufanta kamar da nuna anan ha'un qafun ba don ka duba babin da ya kawo kalmomi masu farawa da ha'un ko kuma mushtaqat daga ha'un qafun ba sai ka karanta haka zo inda ya faɗi kalma hikibatu za a su da yawa a ciki zai faɗi duwata wata kalma take daga asalin wannan baddar yana yana sharhinta yana kawo ma'anarta daga ayoyi da baitocin waka da sauransu a dagaje wannan ƙarin bayani ne da yi game da ma'anar kalmar hikmat allati ashaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa wa ashabuhu zalika wannan ainihin generation wannan al'umma allazi hamala ala atiqihi wanda ya dauka al'umma ta dauka akan kafadarta nashara risalatul islam ita dauki alhakin yada wannan sako na musulunci wannan sako na musulunci har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu saƙon bai fita daga cikin inda ake ce ma tsibirin larabawa ba jazirtul arab iya kana ne musulunci ya amma ka duba yadda ya yaɗa ko ina yanzu masharikil ardi wa magharibi gabashi da yammacin duniya kud da arewa ko ina lungu da birni fahum su wannan al'umma su ne safwatu khalqin su ne zababbun halittun Allah ba'dal anbiya wal mursalina bayan annabawa da manzanni alaihimu salam babu al'umma da suka kai zama zaɓaɓɓu a gaban Allah fiye da al'umma da suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai wa qad itara tarihul ummati al-islamiyyah kathirun min at-tashwih wad-dass hari. tahrif yace amma haƙiƙa abu mai yawa na at-tashwih ruda gaskiya wa dass da ainihin saɗaɗo da ƙarya wat-tahrif da canza magana kadi tara tarihal ummatin islamiyya abu mai yawa irin wannan ya bujiro wa al'ummar musulunci ma'ana al'umma nan ta musulunci da muke ta jin cewa al'umma ce mai kyau mai daraja mai kaza mai ɗaukaka to a cikin shekarun tarihinta an samu wasu lokuta da aka samu matsaloli shine an shigar da rudani a cikin tarihinta an shigar da makarkashiya da ƙarya cikin tarihinta an canza wasu maganganu an nuna su ba yadda suke ba a cikin tarihinta me ya kawo haka bi sababil firaqin lati zaharat fi hadiratil islam sakamakon ƙungiyoyi waɗanda suka bayyana a cikin zamunan musulunci waɗannan ƙungiyoyi na batattu to hawilu kullu firkatin an da'a min sha'anin ukura kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta dan kwafar da ɗaya ƙungiyar wa tarfa'a min sha'ani zatiha ta ɗaga kanta waɗannan al'ummomi suka dinga haka wa bi za faguratu daga nan ne aka samu ainihin holes aka samu ramuka fi tarihin uzama'i imi ummatina a tarihin manyan mutane al'umma ma'ana bayan shuɗe wa nabi sallallahu alaihi wasallama da shuɗewan zamanin halifofin shiryayyu daga nan aka fara samun matsala aka samu sarauta ana sarauta akwai 'yan adawa ga wannan sarauta a yi ta rigima har wata sarautar ta fadi wata ta tashi ita ma ci cigaba da mata adawa aka zo aka samu har waɗannan batattu irin 'yan shi'a sun kafa gwamnatoci irin na ainihin wato fatimiyya da ubaidiyya da alubawai buwai sun kafa gwamnatoci na ainihin shi'anci aka samu gwamnatoci na mutazilawa aka samu gwamnatoci na 'yan ta'adda nasibawa a ainihin kasashen sham kenan wato duka dai gwamnatoci ne suka kafu na mutanen da suke ba asalin musulunci suke yi ba suna da wani mugun nufi da suke da shi a cikin musulunci kuma kamar yadda kasan jam'iyyun siyasar nan duk wata samu mulki za ta danne abokan adawarta ne su kuma sa kokarin su taso ana tasowa suna tasowa ana ƙara danna su har wata rana Allah ya sa su daga su ma su kawo ga mulki sai su ƙara danna waɗansu haka aka yi ta yi sai zama ba musulunci ne da ne su kowace al'umma kowace ƙungiya ta zo kan sarauta ƙoƙarinta ta kafa nata wannan ƙungiyancin ta kafa nata wannan ɓata. A nan ne za mu zamu a kan abubuwan da suka dinga ainihin kamar da malamin mu labari abubuwan da suka dinga faruwa suka dinga zama haka daular musulunci ta ta abbasiya musamman ita ce zamanin da aka dinga samun wannan matsalolin saboda sarakuna da suka zo sai suka shagala da duniya suka zama wasunsu ma mashaya giya ne wasunsu 'yan tamɓere ne ba abin da ya dame su illa a kawo musu bayi 'yan mata su dinga musu rawa a cikin fada su suna musu kiɗa wasu su ba abin da su illa a tara musu kudaden al'umma su cinye sai zama sarkin bai da wata kima sarakunan ba su da wata kima in banda abin da ake kira da suna ceremonial mulki kawai kawai sai dai yan biki ne hawa da sauka da tarurruka game da ga sarakunan namu na zamani na yanzu ba su da wani mulki Yan sarki a garuwa irin kano zaria sokoto kawai sarki ne ba zai iya baka fili ba ba zai iya waraka a gari ba ba zai iya maka komai ba sai abin da gwamna ya ce shi kanshi shi in gwamna ya gara ma sai sauke shi kaga ya zama illal isma war rasma an bar shi ko da tarin rawani da tarin fadawa ina ba mun gane wannan to sarakuna a lokacin da suka shagala sai suka zama haka sai zama bangarorin gwamnatin musulunci ko ina kawai sai bangare wanda suke da karfi a can sai su bangare su zama wani abu daban shine afirka ta bangare zuwa fatimiyya wani bangare na bahrain bangare zuwa ah, ainihin ubaidiyya wasu can ɓangaren sham suka ɓangare zuwa ainihin wato nasu ba aka samu zaidiya aka dinga samun duka waɗannan sarakuna ne da ƙungiyoyi ne na ɓatattu to kowanne yayin da suka ɓangare su ɓara yaɗa nasu manufofin shi kuma sarkin yana ta yana taɓele abin shi kawai wannan shine abin da ya kare ƙashin bayan musulunci a lokacin ƙashin bayan gwamnatin musulunci har zuwa lokacin da aka zo aka samu wato mutanen mongolia su ainihin jenkins khan wanda suka zo da haɗin bakin 'yan shi'a su wannan wazirin almuhulabi za a zo a magana shi a nan gaba wanda shi ne ya haɗa kai da waɗannan kafirai aka zo aka karya kuma gaba ɗaya ragowa abin da ya sauran na gwamnatin musulunci a shekara ta 656 bayan hijira suka zo cikin garin bagadaza suka tara mutane fiye da mako biyu wajen kwanaki goma sha bakwai suna kashewa suna yankawa suna fyaɗe suna kama mutane suna ɗaurewa babu abin da ba su mutane ba a lokacin an yi estimate din cewa tun a wani lokaci an kashe sama da mutum miliyan ɗaya a garin sai da garin ya zama ko ina yadda kasar ranar layya ko ina jini ne kawai ko ina warin gawa ne kawai sannan suka dinga kwasan turas na musulunci da tafai suka dinga zubawa a cikin kogin dijila da furat har sai da ya dinga canza kala zuwa kama an wanke rubutu duk wani abin tabbatacce a tarihin musulunci wanda manyan malaman tarihi irin su ibn khaldun suke cewa da ba don Allah ya alkawarin musulunci sai a ƙarshen duniya ba da ana tsammana a wani lokacin an riga an yi mishi abin da ake cewa genocide an mishi kisan kare dangi an mishi ibada jima'iya. da za a wayi gari ne musulunci sai dai a dinga jin labarin an yi wata al'umma musulma amma saboda Allah ya alƙawarin cewa addinin sai ya kai shi sa ya kai labari waɗanda suka gudu tsararru suka yi suka ci gaba da rayuwa a wasu wurare ina ba ta mun fahimci wannan ga wannan duka ya faru ne sakamakon irin waɗannan munanan ƙungiyoyi na batattu da suka yawa a cikin musulmi munanan aƙidoji da suka yaɗa a cikin musulmi sakamakon sarauta ta zama gargajiya dama kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa al khilafatu min ba'di 30 aman halifanci ma'ana tafiyar da sarauta akan manhajin annabta to za a yi ne na shekara 30 kadai daga nan kuma sai mulki to mulki kuma Allah ya riga mishi baki cewa wato yana kawo barna innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha lalle sarakuna in sun shiga wata alƙarya za su bata ta waja'alu a'izzata ahliha adilla su mai da manyan al'umma wannan ƙasa su zama makaskanta sai Allah ya ce wa kadhalika yaf'aluna irin haka za su ci gaba da yi don haka din da sarauta ake ba khilafa ake yi ba ba harka ake irin ta addini ba za ga barna ta fa shikenan sarauta ta zama sarauta ta gargajiya kowa in zai mutu ya ce a ba dan shi bayan shi ko da bai cancanta ba ko da bai iya ba haka aka yi ta yi har aka kawo ga wannan mataki to wannan shine a daidai lokacin da aka samu wannan tashwih din aka samu wannan dasisa aka samu wannan taharifin a cikin tarihin musulunci aka waye gari in za ka tarihin musulunci in ba ka kware ba ba za ka iya tace waɗannan abubuwan ba abin bakin ciki kuma sai zama waɗannan rigingimin da waɗannan fitintunin su ne mutane suka fi jin labari game tarihin musulunci har a nan ƙasashen har a nan ƙasashen namu tun kafin shi a tafaso akwai abubuwan da ake wanda suke burbushin addinin shi a ne ba a masani ba saboda ya taho cakuɗa da asalin musuluncin ba a masani da a nan ƙasashenmu na hausa duk in muharram ya yi ana zuwa mutane su dinga yin tsage suna tsage suna zub da jini wannan ragowa addinin shi'a ne ba sani ba shine abin da sun zaki suka raya yanzu zubar da jini ana zuwa a buɗe littafai a ce za a ba da labarin shekara mai ne faru a shekara a karan tarihin sayyidina ali a tarihin sayyidina husaini da yadda aka kashe shi duk ana yin wannan a cikin zariya nan shekaru 60 70 baya kafin izala ta zo kai har shekaru 30 baya har 20 ana yin wannan a cikin zariya za a ba almajirai suna yawo da wani rubutu gida-gida suna ainihin ba mata suna sha maganin bala'in da ake jin zai faru a shekara ta an ce to wannan shekara za a yi fari wannan shekara za a yi mutuwar zawarawa wannan shekara za a yi gobara wannan shekara za a yi kaza a yi ta faɗa to duk wannan ragowar burbushin addinin shi'a ne na ainihin gwamnatin buwai alu buwai da suka yi mulki a da ainihin fatimiyun da suka yi mulki a misra ragowar burbushin addinin su ne ba a sani ba haka cika ciki ragowar burbushin addinin nasu ba ne wanda ya shigo mutane ana ɗauka cewa ranar muharram goma ga wata wai sai ka cika cikin ka cika na iyalanka in ba ka ba a cika ma da wuta asalin hadisin hadisin ƙarya ne na ainihin nasu ba makiya sai na to da haka za ga duk a haka addinin ya zo mana a wannan cakuɗaɗɗeniyar sai da su ɗan fodiyo suka zo suka yi ƙoƙarin tajdidin musulunci suka kawo gyara ta hanyar yakin bid'a da kawo sunna bayan sun shuɗe aka sake samun wata barna kuma mai tsawo ba a sake farfadowa daga cikin wannan barna ba sai da mala abakar gumi zai fara wazi Allah ji shi da rahama sannan kuma sai da kungiyar izala ta kahu ta fara wazi duk wanda ya san tarihin kungiyar izala ya san irin gwagwarmai da ta sha ga mutane su daina bid'a to har yanzu ma an daina ne ai ba daina bayan su sai dai kawai bid'a ta canza salo ne kawai ta ta canza salo ta canza salo har yanzu izala ba su kushe ba suna fuskantar wannan gwagwarmaya da wannan ainihin wato kyara a kun mutanen ƙasar nan saboda mai saboda sun ce sai an gyara da duk wani wanda ya jingina da izala sawa'un sunan shi salafiya ko sunan shi ahlus sunna ko sunan shi ansarus sunna in dai yana kira zuwa ga sunna yana cewa a bar bid'a sai ka samu yana fuskantar wannan ainihin wato adawar daga mutane duk wannan mai duk wannan side effect ne ragowa ne na wannan bala'i da ya zo ma al'umma musulmai sakamakon ainihin wato wannan matsala ta faru a tarihi ga karatu yayi karatu gashi kuma lokacin sallar isha yayi ina ganin da haka zamu dakata nan insha Allah mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum alaikun salam alam wata hujja da ita kawo da dangane tarihi sallallahu alaihi wasallam gaskiya wasu yan shi'a suna kafa wannan cewa wai yanzu idan kan lura wa'inda suke bin shi'a talakawa ne da yan ƙauye kamar da can yadda Allah ya so mu yi. saboda haka su suna ganin alama ce ta nasara to dan har wanda yake mun magana ni yake magana ma ba ya addini ya fara na farko dai ya kuskure addinin ba da yan kauye ya fara ba inda yan kauye ne su to nan an rabu wannan analysis ya rabu tun daga nan addinin da yan birni ya fara ummul qura wa ko da tundira ummul qura wa man haula ka yi wa'azi wa uwar alƙaryu makka sannan na gefe da gefe in fact mutanen ƙauye in banda wa irin sa abu da suka suka shiga mutanen ƙauye ba su shiga musulunci ba sai bayan fito makka iza ja'a nasrullahi da fata saboda mutanen ƙauyuka suna bautawa makawa ne suna ganin inda tunda annabi ya ci mutanen makka to ya ci kowa da ku gani suke yin shiga makka to ba annabi bane shi kowa ya shi Allah zai mishi ruwan kwaran kwada yadda yawa a sabon fili tunanin su kenan da da ya shiga makka lafiya da suka ce to wannan sai an bi shi da haka analogin bai yi ba analogin din bai yi ba kiyasin da yake ba ya faɗi dan kiyasin ne ma alfariki tun farko sannan kuma ala taslim annahum irin waɗancan ne cewa yi talakawa ne su mutanen ƙauye ne su maɗauka musallama mai shi kenan sai a ce to da suke talakawa mutanen ƙauye shin suna tafiya a kai rabu na nabe tafi da shi ba su tafiya a kai kowace ƙungiya akwai talakawa ga mutanen ƙauye inda yadda rika ba talakawa ne da mutanen ƙauye a cikinsu akwai masu kuɗi a cikinsu kiristoci yes yan izala kowace ƙungiya ka ɗauka ta musulmai akwai irin mutane a cikinsu akwai talakawa akwai mutanen ƙauye akwai masu kuɗi akwai yan birni a cikin shi akwai yan birni akwai academics akwai professionals duk akwai su ya bi ambace su ba akwai akwai farfesoshi babu wata kungiya addini da babu irin wannan mutane a cikin su saboda Allah ya riga ya alƙawarin a cikin tsarin shi kowace kowace barna ta zo kowane dujal ya zo sai ya kwasa kuma sai ya kwasa da ya fincina nan ya fincina can ya samu wani farfesa ɗaya ya samu wani bakauye ɗaya ya samu wani malamin allo ɗaya ya samu wani ustazi ɗaya haka ne yana fincina yana fincina ya samu wata mata aure daya zawara daya samari uku kowanne haka yake bincinan dan shayi da aka analogy din da yi ba wallahu ala na falon suka makana magana da akwai wanda ya magana eh, na misali dangane da gabawa na an buga misali kamar a ce shugaba ko limanin kuwa ya ce mutum ya fiya a wuri kaza musamman wurin da ake karantarwa in ya kasance wannan shugaban ya tara al'umma a gefensa kuma ana wannan aiki ya kasance sarri ya shiga ciki ito idan sarri ya shiga ciki kuda sarri ya shiga ciki za a mishi biyayya matukar ana recognize din shi a matsayin shugaba in dai sarri ne kawai za a mishi biyayya matukar ana recognize din shi a matsayin shugaba sai dai abin da ya zama saban Allah karara bawahan shine ba za a bi shi ba amma don wani abu da ake ganin kamar san ran shi ko kuma ba haka ya kamata a yi ba za a ba shi shawara a nuna mishi ga abin da ya kamata a yi amma da haka in yaki za ci gaba da mishi biyayya domin shine ka'idar shugabanci a musulunci biyayya ba makauniya ba biyayya da gwargwadon abin da mutum na daidai amma kuma ba za a mai tawaye ba sai na usman yana halifa aka zo makka ya ce za a yi kasar daga madina abdullahi dan mas'ud ya ce a'a ya ce za a cika sallah kai amin sai na abdullahi dan mas'ud yana cikin talakawa ya ce a ranka ya ne manzo Allah mun zo da shi garin nan kuma shi ma dan makka ne kamar da kake dan makka amma kasar yayi usman ya ce ni cika sallah gani haka miƙe za a yi sallah kuma shine liman sai da usman ya miƙe ya shiga gaba abdullahi dan mas'ud shi ma ya shiga cikin sau aka yi sallah yana da yakinin cewa wannan kuskure da aka gama sai wasu yan bana iya suka ce to ka ce kuskure ne kuma ka bi sai ce ai sabani bala'i kaga shine hujjar mu mu'alu sunna ma'ana yanzu da haka za ta faru ana tafiya da wani malami shine jagora a cikin harkar tafiya a zo irin haka ta faru ka sani cewa a musulunci daga nan yanzu ka tafi zaɓi ka ba zariya kenan ko duk garin da ke gaba ba zariya bane ba anguwa bane gari ne mai zaman kanshi to suna ta gama wajen ainihin wato kasar da za a yi haka dambo duk ba zariya ba wani gari mai zama kanshi haka ba san shika ko zariya ba ne ko wani gari shika zariya ne ko ko wani gari ne to kadara duk inda da yake wani gari ba sai an kai mil kaza ba ko kasar za a yi sai jagoran da kai tare da shi sai ce ah, shi ba maliki ne ba zai kasar ba sai an yi tafiya mil nawa ne ma a malikiya arba'in ko aka na manta wannan katin saboda ba ba a yi shi wala na manta shi sai ku haƙura ku cika sallah kuma biyan shi kakwace bari ku ware kuku sallar ku ku alu suna ya saba wa suna sai ku kakura ku mishi biyayya kai in ya ce ma har a je a dawo ba za a cika sallah ba ba za a yi kasar ba saboda me kace saboda taron siyasa za mu je za mu je mu bayar mu baya a ne misali mun shiga APC ba taron addini bane ko ko za mu je kun kwankwaso mu mishi baya a ya dawo APC misali kaddara daga nan Zaria mu tashi sai shugaban ya ce to ba za mu yi kasar ba me yasa ya ce saboda ba ta tafi addini ba ce da ko wannan fatawa cewa in ba tafi addini ba ce babu kasar haka za ku kwakwara ku cika sallah saboda lazimin wannan biyayya shine salafiyanci shine bin sunna inda ba haka za a samu ragowar matsaloli a cikin al'umma kuma ba zai hana ku gaya shi gaskiya ba cewa to algawa ta mala wannan ba kuskure kwanan mun yi haka da wani an yi tafiya kuma tafiyan nan kaduna ce za mu iya dawowa mu samu la'asar ana tsayawa ɗan kan da sai ce mai azar la'asar sai na cewa cewa aka yi man jaddadi sayo wani tafiya ta tsananta gare shi mu kuma yanzu muka bannan za mu yi zare la'asar ba ta yi bai cewa ƙasar za mu yi ko to shi kenan muje? ko muka yi ƙasar muka haɗa to wallahi ni sai da na manta ma gaba ɗaya cewa na ma yi la'asar na zare na ƙara yi la'asar sai can da zarar tana la'asar biyu na yashi haka kawai shi ɗan ya tuno min cewa la'asar biyu saboda muna yi na tabbatar kuskure ne a aikace amma ya ka iya mutum yana jagoranta to haka abu yake ya kamata mu dinga kulawa da ya muke abubuwan wani taron zafin kai bai da wani amfani wata rana wata rana kuma ya da amfanin shi assalamu alaikum Thank you.